Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asbahin ranar Juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To Hanifa rundunar sojin kasar Benin ta ce ta murkushe wani harin 'yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar inda ta kashe 'yan bindiga takwas. Jiya Alhamis, 'yan majalisar dokokin kasar Iraki sun zaɓi tsohon minista Abdullatif Rashid a matsayin shugaban kasar na gaba. sannan koriya ta arewa ta sake cilla wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas To madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kamfanin simintin Dangote ya mai da martani game da ikirarin da gwamnatin jihar Kogi ta yi cewar kamfanin simintin na Obajana mallakar ta ce. wato tsakanin dangote da kogi state gwamnatin kogi state ai magana ne sosai wanda mu mutanen jihar kogi state muna fushi da dangote za kuma ku ji cewa kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a birnin tarayya abuja ta yanke hukuncin cewa ta soƙiyar shugaban haramtacciyar ƙungiyar ipop mai fafutukar kafa ƙasar biafra nnamdi kanu da gwamnatin najeriya ta yi daga ƙasar kenya zuwa gida ya saba wa doka inda kotun ta wanke shi tare da bada umarnin a sallame shi nan take za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma kamar kowace ranar juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran rundunar sojin kasar benin ta ce ta murkushe wani harin 'yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar inda ta kashe 'yan bindiga takwas waɗanda ake kyautata zaton daga makwabtan ƙasashe na burkina faso da niger suke shirya su jami'an tsaro sun fuskanci kutsen 'yan bindiga sama da sau goma sha biyu tun daga bara a daidai lokacin da ake daɗa fargaba kan yadda tashin hankali ke yaɗuwa zuwa sashin kudu sanadiyar ƙungiyoyi masu asali a yankin sahel da isis da kuma alka'ida tun da asibahin ranar laraba 'yan ta'adda suka yi yunkurin kutsawa cikin garin materi inda a lokacin suke ƙoƙarin shirya wani mummunan hari a cewar mai magana da yawun rundunar sojin ebenezer honfoga an yi ma 'yan bindigar kwantar bauna ta wata 'yar dabara ta jami'an tsaro sai suka tayar da wani bom haɗin gida jiya alhamis 'yan majalisar dokokin ƙasar iraki sun zaɓi tsohon minista abdullatif rashid a matsayin shugaban ƙasar na gaba suna masu yin watsi da barazanar ƙarin tashin hankali bayan jerin hare-haren rokokin da aka yi ta cillowa da safiyar ranar suka ɗau wani muhimmin mataki na kawo ƙarshen giɓin da aka samu a siyasance mai gurgunta al'amura. Rokoki ƙalla tara aka auna kan majalisar dokokin ta ƙasar Iraki. a shiyar nan ta green zone mai samun matukar matakan tsaro inda fadar gwamnati take gabanin wani zama da aka kagara a yi inda 'yan majalisar dokokin suka ci gaba da shirin matakan kafa sabuwar gwamnati duk wada dambarwar siyasar mutane akalla biyar ne suka samu raunuka koriya ta arewa ta sake killa wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas sannan ta yi shawagi da wasu jiragen samanta daura da kan iyakarta da koriya ta kudu a cewar rundunar sojin koriya ta kudu wanda hakan ya daɗa tsananta tankiyar da ta samo asali daga wasu jerin gwaje-gwajen da koriya ta arewa ta yi ta yi kwanan nan a wani bayani da ya yi hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ya ce makami mai linzamin ya tashi ne daga yankin babban birnin kasar da misalin karfe 1 da minti 49 na safi agogon yankin. kamfanin simintin dangote ya mai da martani game da ikirarin da gwamnatin jihar kogi ta yi cewar kamfanin simintin na obajana mallakar ta ne kuma karfa-karfa da jari hujja kawai kamfanin dangoten ya yi mata ya mallake kamfanin wakilinmu na lagos baban gida jibrin ya aiko mana da karin bayani a wani taron manema labarai da shugabannin kamfanin dangoten suka kira a birnin lega sun bayyana cewa tun a zamanin gwamnan jihar kogi marigayi prince abubakar audu ne dai kamfanin dangoten ta sayi hannun jarin kamfanin simintin na obajana bisa gayyatar gwamnatin kogi kuma an bi dukkanin ka'idoji da ya kamata a bi na saka hannun jari da kuma biyan kudade na haraji ga gwamnatin jihar ta kogi don haka zargin da gwamnatin kogi ta yi cewa a nuna mata jari hujja ne wajen mallaka wannan kamfani ba gaskiya ba ne alhaji sada ladan baki babban jami'in gudanarwa ne a kamfanin na dangote na farko muna zaman zaman mu a lagos muna neman wuraren da za mu je mu kafa kamfanin nan su siminti gwamnan kogi prince abubakar audu allah ya ji kansa mutumin kirki zo ya samu alhaji aliko ya ce don allah don annabi ka zo kogi gidanku ka zo kogi ƙasar ku ku zo ku yi mana kamfanin siminti dan naji kana zuwa wurare kana cewa za ka yi kama fita buɗin najeriya muka karbi gayyatar nan tashi muka je tun yana gwamnan farko da ya taɓa yi ya so soma yin wannan kamfani na obaje na cement plc abu bai yiwu ba har aka zo siyasa ta ƙara mai doshi. ya ce yana so ya wannan abun do allah mu zo mu yi a kogi ina cikin wa'anda muka je aka zanna da shi muka karbi ya ce a'a sun gayyace mu ne mu zo zo mu sa jari da muka zo muka sa jari muka ce to kenan wannan kamfani dama na naku ne muka ce za mu sa jari zuwa kashi 90 bisa 100 suka ce za su rike kashi goma a cikin kashi goma kashi biyar cikin goma din 50% eh, eh, kashi hamsin cikin wannan na kashi goma din su kogi state eh, gwamnati za su rike kashi hamsin za a bama 'yan garin 'yan kasan su ma za a rike bayan mun yi wajen wata uku mun karba mun mun sayi muka zanna muka yarjejeniya tsakanin mu muka sa hannu gwamna ya sa hannu alhaji aliko dangote ya sa hannu attorney general ya sa hannu da kowa wanda ya kamata ya sa hannu ya sa hannu to sai dai a wata hira da kwamishinan ma'adinai a jihar kogi injiniya abubakar bashir gegu ya yi da murya amurka ya ce ba su gamsu da wannan bayani da dangoten ya yi ba wato tsakanin dangote da kogi state gwamnatin kogi state ai magana ne sosai wanda mu mutanen jihar kogi state muna fushi da dangote kasan in mutum yana da alkawali bai kamata ce an saba alkawali din ba dangote ya shiga ya shiga kogi state nan factor din sai shi ya samu percentage na shi ya za kasance cewa ai ba kudin shi ya zai amfani da shi ba ya zai amfani da takardun gwamnatin kogi state takardan fili filaye na obajana cement wanda gwamnati ya ba da cfo shine ya ba da cfo shine ya ba da ya yi ya tura Uh, bank uh, ana kira shi first uh, investment limited ya karancin kudi biliyan biliyan 63 shi ne ya gina obajana cement factory da shi ba wai ya zo da kudin shi ba ne takardun gwamnati ne ya kai aka kawo kudin aka gina to kowane mataki kamfanin da dangote za ta dauka kan wannan lamari yanzu ga dai alhaji sada ladan baki mataki na gaba mu suna kan bakan su muna kan bakanmu muna jira duk lokacin da da shugaban gaba da shugaban kasa ta kira mu za mu je mu yi ta a kammala sai mu jira ba za mu ce ga yadda za a yi ba mu dai abin da muke cewa a fundo takardu yanzu dai abin jira a gani shine matakin da fadar shugaban kasar najeriya za ta dauka na daidaita wannan rikici da ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar kogi da kuma kamfanin aliko dangote na kamfanin siminti babin ya jifin murai amurka daga lagos yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da karashin labaran duniya. To Hanifa a Najeriya bayan wata aika-aikar 'yan ta'adda a jihar Zamfara da kewaye ta baya-bayan nan. Rundunar 'yan sandan jihar bisa jagorancin kwamishinan 'yan sanda SP Kolo Yusuf ta yi wani zagaye da tauna tsakuwa. da raba ƙarin kayan aiki da kuma girke karin jami'ai a wasu muhimman hanyoyi. Wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Muhammad Shehu don jin ƙarin bayani sai ya ce. Kasan kwana uku da suka gabata an ɗan samu 'yan matsaloli a kan wannan hanyar. Eh. Wanda kan wannan dalili ne kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara, Sifi e Kolo Yusuf ya ga cewa ya dace a ɗauki kwakwaran matakai saboda babba hanya ce wadda ta haɗa jihohi da yawa duk wanda ya fito daga katsina ko kano ko kaduna ko abuja ko ma kudancin najeriya zai je sokoto ko zamfara ko kebbi kusan wannan ita ce babba hanya su akan wannan dalili ne ya ƙara duba waɗansu saurare wanda za a ƙara turawa da jami'an tsaro kwamishinan 'yan sanda ya tashi tun daga gusau ya bi takwatarkwashi ya shiga ta 'yan doto har cikin garin tsafe har zuwa wuraren su kuceri da magazu har bodar da ta kai ta jihar katsina da zamfara wato bodar yankara jami'an tsaron da aka tura wurin suna nan suna ci gaba da sintiri da zai ba su matafiya damar tafiya su ba tare da wani goma ba ko tsoratarwa daga waɗannan miyagun mutane. To a 'yan kwanakin na ɗan an ɗan sami waɗannan abubuwa ko za ka yi mana bayani kaɗan daga cikin 'yan abubuwan da na faru kamar misali ko tafiya da mutane ko kuma waɗanda an ka harba? Wasan ɓoyo ce suke da inda suka fahimci jami'an tsaro babu su auren sai su yi amfani da wannan dama sai su gudanar da wannan ta'addanci nasu su gudu. A gaida Sani da wannan rahoton. wata kungiya mai da'awar jihadi ta kwace wani gari mai muhimmanci a arewa maso yammacin siriya bayan fafatawar da ta kwashe kwana da kwanaki tana yi da wasu kungiyoyin mayaka da dama waɗanda a lokacin yankin ke ƙarƙashin su a cewar wasu majiyoyin yankin ƙungiyar ta hayat tahrir al-sham wadda a da ake kiranta al-nusra ta kutsa cikin garin Afrin jiya alhamis a gaishe da Ibrahim almasi Garba. Sai kuma rahoto na gaba. inda kotun ɗaukaka ƙara da ke da zamanta a birnin tarayya abuja ta yanke hukuncin cewa ta sokiyar shugaban haramtacciyar ƙungiyar ipop mai fafutukar kafa a ƙasar biafra namdi kano da gwamnatin najeriya ta yi daga ƙasar kenya zuwa gida ya saba wa doka inda kotun ta wanke shi tare da ba da umarnin a sallame shi nan take daga abuja wakiliyar mu halima abdurrauf ta aiko mana da rahoton Kotun ta yanke hukuncin karar da Nnamdi Kanu ya shigar ta hannun lauyansa Ifeanyi Ejofo don bukatar suke sauran caji bakwai da ake yi masa ciki da tuhumar ta'addanci. Masu shari'a a kotun karkashin Justice Hannatu sun yanke hukuncin matakin da gwamnati ta bi wajen ta soƙeyar Kanu ya sabawa dokokin cikin gida da ma na waje a bangaren maido da mai laifi kasar da ake tuhumar sa. Ko menene hukuncin kotun ɗaukar karar ke nufi? Na fitaccen lauya barista mai nasara kogo da bayani. Wannan hukunci da kotun ɗaukar kara ta birnin abuja ta bada dangane da shari'ar wannan da ake zargi da ta'addanci nnamdi kano da gwamnatin tarayyar najeriya da yawa masana da lauyoyi da 'yan jarida daban-daban duka sun yi ma abin mummuna fahimta da yawa yadda ake yada abin ba haka yake ba kotu idan muka yi tuna an fara wannan shari'a ce ranar 23 ga watan disamba ta shekara ta 2015 kuma a ranar 25 ga watan afrilu ta shekara ta 2017 aka ba nam da Kanu beli to da aka bashi beli din nan sai tsallake beli ya gudu sai ranar 27 ga watan Yuni na shekara ta 2021 bare kenan sai aka kamo shi a kasar Kenya aka taho da shi wannan shari'a da aka yi a kotun ɗaukaka kara shari'a ce wadda take ta shafi kawai hanyar da aka bi aka kawo shi daga kasar Kenya ita ce kawai kotun nan ta yi magana domin shi lauyan nam da Kanu ya nemi kotu ta ba da belin da Kanu kotu ta hana saboda ta yi misali da yanda ya tsallake kafa ya gudu da kyar aka iya kamo shi to sai shi lauyan ya ɗaukaka kara cewa bai kamata kotun ta hana shi beli ba saboda hanyar da aka bi aka kamo Nnamdi Kanu daga ƙasar Kenya ta yi karo da tsari na sashe na ɗari ɗari da da da biyar da shida na doka hanzarta harkokin shari'a wato Administration of Criminal Justice a cewa ba a bi waɗannan matakai ba kuma ta yi karan tsaye da dokar ta'addanci ta Najeriya. tunda 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su a game da wannan lamarin inda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Alhaji Nastura Ashar Sharif ya ce. Ala ga mai hankali ba zai karbi wannan abin a hankalce ba. So da mutumin da ya shugabanci abubuwa na ta'addanci irin wannan aka yi asarar rayuka sanadiyar kalamansa da ayyukansa aka kona dukiyoyin mutane ba sau ɗaya ba sau biyu ba ba sau uku ba kuma kowa ya san ana da wato rekod na lokutan da ya dinga kiran kan mutane su fito a kashe mutane ana da shi kuma mutanen nasa suka fita suka kashe mutanen kuma har yau ba su daina bi suna kashe mutane ba a ce wai saboda wai hanyoyin da aka baka kamo shi wai sun saba dokar kasa wannan duk mai hankali ya san son zuciya ne da sakar to amma tunda kotu ce ce wannan al'amari kuma muna ganin ta gwamnatin tarayya ta tabbatar za ta dauki da mataki a kai ɗaukar ƙara muna kallon cewar za mu saurara mu ga ɗaukar ƙara su kuma za mu ga rubutaccen hukuncin inda daga nan za mu ga me ya kamata mu mu matsayinmu na kungiya da kuma mutanen arewa da mu ne da wannan mutum ya wuce gaba wajen halaka mutanenmu da dukiyoyinsu. A matsayin martani ministan shari'a Abubakar Malami ta bakin mai magana da yawunsa Dakta Umar Jibril Gwandu ya ce. Ya kamata masu saurare su fahimci cewa wannan kara tana da fuskoki kamar guda biyu. Akwai tuhumace-tuhumace da aka yi kafin ya arce da kuma tuhumace-tuhumacen da aka yi da arcewarsa da kuma bayan arcewar shi daga shari'ar da ake masa. kansa to yanzu wannan bangare ne na daban za a su kuma akwai wasu laifuka da ake tuhumar shi da su domin haka wannan hukuncin shi ma karan shi abu ne wanda za a iya kara ɗaukaka kara a kai sannan kuma akwai sauran tumace-tumace da ake masa wanda su ma za a buɗe babin su a ci gaba da masa hukunci a kai idan ana iya tunawa a watan yunin shekarar 2021 ne gwamnatin najeriya ta samu nasarar sake kama Nnamdi Kanu tare da haɗin gwiwar na 'yan sandan ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a ƙasar Kenya a lokacin da yake neman goyon bayan kasashen waje domin tabbatar da samun kasar bai fara. lima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima da ta aiko mana da wannan rahoto to masu sauraro yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron shirin manuniya manuniya zaman zumbu da kuɗin da ya zabarin zambarma a cikin kasafin kuɗin shekarar baɗi ya sa wasu 'yan majalisa sun fara korafi. A 2020 COVID ya shigo an rurrufe ko ina kuma maimakon abin ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan hudu da ɗigo takwas. Shi ma wani ɗan majalisa da tijan tare na jan da aka tattake guri da shi ya ce yadda kasafin kuɗin ayyukan a zo a gani ya rame ne ma ya fi mai zafi. An mai da kasafin kuɗin na ayyuka trillion ɗaya kawai abin da ake sa wurin trillion goma goma sha wani abu da sauransu kana akwai ayyukan da ba a gama ba shi kuwa wani dan majalisar da jan tare na jiran cewa duk da ke da cin bashi ba daɗi amma idan ya zama dole sai a ciyo tun da babu wani laifi a ta ra'ayina cin bashi na san akwai hatsari amma kuma idan babu hanyar fita dole a ci bashi. Game da maganar matsananciyar matsa lambar da ake samu a maganar tsarkake tsamin tsaro kuwa wani shugaban kungiya ne ya ce har yanzu fa 'yan arewa suna cikin zafi. Ina walwalar take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance ba tare da fargaba ba duk inda ka sa gaba kana jin tsoron iyalinka suna addu'a Allah dawo da kai lafiya. Da yake kuma an famfara famfarar fara yakin neman zaɓe wani shugaban kungiya ne ya ce ya kamata a ja kunnen masu jefa bangaranci da addini kada su jefa ƙasar nan cikin mugun rafi. Batun wani ya zo ya ce sai tsirarin kabila ko addini su zai ziga ya amfani da su don biyan bukatarsa ba ta taso ba kuma duk wanda ya ɗauki wannan layin ba zai kai labari ba. Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da zafi-zafi. Shiri na tamanin da bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da ke jera kalaman ta tsarin yi wa kowanne wakafi. Mai yiwa rashin ganin wakafin kuma a cikin jerin kuɗin da ake laftawa a bangaren kuɗin ayyukan yau da kullum ne ya jawo hankalin majalisar jan tare na jan da ce a gaskiyar magana akwai sake game da maganar kasafi. Sanata Ali Induman jihar Bare barin Borno shi ya fara daga karan da wasu 'yan Najeriya suka fara yi mai tafi. Bayanin da na yi kan karuwan kudaden da ake kashewa na yau da kullum wanda ake kira da current expenditure maimakon abun ko ya tsaya inda yake ko kuma ya ragu sai karuwa yake to shine na ce su duba fa daga alif dubu biyu da goma sha takwas lokacin ne gwamnati ta ce a ɗauka ma'aikata to kuma wannan kuɗin a akan ma'aikata ake kashewa ga ma'aikatan ba a kara musu albashi aka yi ba ba ƙari yawan su ake yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake kuma ba wai karuwa kaɗan ba ne daga alif dubu biyu da goma sha takwas alif misali kuɗin da ake kashewa a rikoran da ake cewa triliyan uku da rabi amma kuma sai a 2019 wato dubu da goma sha tara ya haura zuwa triliyan hudu da digo bakwai a lokacin kuma fa ba a ɗauka ma'aikata to sa'annan can a 2020 da aka zo covid ya shigo an rurrufe ko'ina kuma maimakon abin ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan 4.8 da takwas to kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abin da kenan ni ya tayar mun hankali an sa a cikin kasafin kuɗin za a kashe triliyan takwas da to abun tayar da hankali har yanzu capital din da suka zo da shi yanzu manyan ayyuka manyan ayyuka duka kuɗin a niyyar da na gani 4.9 ne shi kuwa sanata ahmad babba kaitan jihar katsinawa cewa irin muguwar ramar da ya ga kasafin kuɗin manyan ayyukan da yana jira za su more yayi ne yasa yake jin ya kamata dai abu kwakwafi ni ra'ayina a wannan kasafin shine bai yi daidai da matsalolin da najeriya suka yi cike ba kuma ba a yi la'akari da abubuwa da yawa ba dalili na na cewa haka shine akwai manya-manyan ayyuka da gwamnati nan ta fara da wanda ta iske wanda suna da alaka da rayuwa al'umma kai tsaye an mai da kasayin kudin na ayyuka triliyan ɗaya kawai abin da ake sa wurin triliyan goma goma sha wani abu da sauransu kana akwai ayyukan da ba a gama ba to yanzu wani mataki za ku ɗauka na gyara to wannan gwamnatin kin san bankwana take yi ana samun gyara ne idan gwamnati ta miƙe ta take kawa ta ce sai an yi gyara daga inda gwamnati ta zo mutane suka ciza suka ga jini to duk wani abin da kike tsammani ana yi baya ana ma iya yin abin da ya yi shi kusan abin da ya faru da wannan gwamnatin kenan game da maganar cimurin curin bashin da shugaban kasa muhammad buhari ya ce sai an ciwo za a cike gibin kasafin kuɗin da ke tafi kuwa sanata emmanuel buwace ne ya ce idan ta zama dole a ciwo bashin to ai shi kenan kawai sai a ciwo tun da ba wani laifi akwai fargaba irin ta ya zabi a financing deficit na wannan budget amma kuma akwai shawarwari daban-daban shin zabi a sai da national infrastructure yadda aka faɗa ko kuma za a kara wato hanyoyin kuɗi generating revenue daga ciki wannan option da duk ana kasafin wannan muna eh, kyautata zaton Allah yadda za mu fidda tsarin da zai fidda mu cikin wannan rigima amma dai dole sai an ci bashin yake kenan a ta ra'ayina cin bashi na san akwai hatsari amma kuma idan babu hanyar fita dole ya ci bashi. Wani zai ce to wa'adinku na majalisa ma ya <laughs> kusa karewa kuma ga ku ne masu sa ido a yadda gwamnati ke gudanar da ayyuka. Wani irin shawara za ka bayar kenan? Karewar wannan majalisa sai in mun shiga watan biyar a take ya ce watanni bakwai. A cikin watanni bakwai ana yi yawa da yawa idan an yi niyya zai kawo canje-canje da yawa. Da alamu dai har yanzu maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka dinga fama da ita ta bar 'yan Najeriya da dama cikin korafi. Domin kuwa shugaban haɗakar gamayyar wasu ƙungiyoyin arewacin Najeriya Dr. Awal Abdullahi Aliyu ya ce har yanzu fa akwai zaman zulumi a sassan Najeriya da ya ce wannan kuma shine yake matukar yi mai zafi. Zan ce la haula wala quwwata illa billah kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka dubi bangaren tattalin arziki kai da kowa da zai ji wannan ya san mun koma baya. Wato muna abin nan da ake kira ci gaba mai haƙari jiya kasa muke ta yi har gobe tattalin arzikinmu ya lalace saboda matsalar tsaron da muke fuskanta boko haram masu 'yan bindiga din nan masu garkuwa da mutane ya hana noma ya hana kiwo ya hana kasuwanci ya hana karatu ya hana ma zumunci gaba daya so in ka dunkule abun gaba daya arewa tana cikin halin haƙula'i idan ka dubi abun a siyasance 'yan siyasa mu ba su da kishi ba su damu da talaka ba kawunan su suka samu damu da shi akwai masu ganin ai ko a haka dai an dai ci gaba saboda irin tattalin tattalin arzikin da walwalar 'yan ƙasa. Ina walwalar take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance zuciyanka a nitse ba tare da fargaba ba duk inda ka sa gaba a kowane bangaren Najeriya kana jin tsoron Allah ya sa idan ka je ka dawo lafiya iyalinka suna addu'a Allah dawo da kai lafiya. Da alamu dai su kuwar sukar juna irin ta siyasa a dandalin dire siyasa ta sa wasu sun fara ganin akwai abubuwan da suke yi da wani mummunan nufi. Domin kowa shugaban wata kungiyar da ke wayar da kan al'umma a jihar Kanawa Kwamarat Abdulrazak Alkali ya ce a akwai yiwuwar masu yakin neman zaben nan za su fara saka sakar siyasar da za su yi wa juna kazafi. Akwai abubuwan da na hanga wanda har yanzu ba a fara magana a kansu ba kuma su ne masu kafa haɗari kamar yadda shugabannin addini suke zakewa kan cewa wannan addini su zaɓi wannan wannan addini an raina su wadda a lokuta da yawa ga dan siyasa ma sai kaga kawai ya ji ya hau kan wannan tsinin a wanda za su ƙara kawo rabewar kan ƙasa da wannan mataki ne kamata watakila ɗauka kuma wai zai ɗau take su 'yan siyasa duk abin nan don su ake 'yan siyasa ya kamata su fara cewa da magoya bayan su duk da dai kamar da wuya in ana yin abu ba daidai ba ka ce ni ban yarda da wannan tsarin ba to amma a matsayin ku kuma waɗanda ake ganin cewa cewa kuna taka rawa wacce rawa ku za ku taka rawar da za mu taka ita ce ko da yaushe kuma ita muke taka shine muna buƙatar 'yan najeriya su gane cewa najeriya tsarin dimokuraɗiyyar mu akwai abin da muka cewa political pluralism wato tsarin siyasa ne da yake tafiya da mutane mabambanta a aƙida mabambanta a addini mabambanta a yare saboda haka batun wani ya zo ya ce zai ware sai tsirarin kabila ko addini su zai ziga ya amfani da su domin biyan bukatarsa ba ta taso ba kuma duk wanda ya ɗauki wannan layin ba zai kai labari ba. ka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙare wanda ko da za a kira su da mukamin su sai an makala musu kalmar tsaffi domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 227 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun yi dafifi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman babban manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji su ta kowane shafi ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya Toma Dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar Juma'a. Allah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba da yanwa musulmi masu albarka masu daraja ina mu gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane wato ku ji tsoron mamallakin ku Allah alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga wani rai insha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labarai a takaice. To Hanifa rundunar sojin kasar Benin ta ce ta murkushe wani harin 'yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar inda ta kashe 'yan bindiga takwas. jiya alhamis 'yan majalisar dokokin kasar iraki sun zaɓi tsohon minista abdullatif rashid a matsayin shugaban kasar na gaba sannan koriya ta arewa ta sake cilla wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yanzu carlin ni hanifa kabir isa da na shirya kuna kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'asala.